Nijar da ta zama kasar da yawancin bakin hauren da ke son zuwa Turai ko yancin ranar kasashen Laraba ke ratsawa. gani kasuwar doka mamba ne a kwamitin da ya hada ofishin ministan cikin gida da na fasali akan wannan batu ya ce dole a samu dokoki sabbi na zirga-zirga. Zai tunani bisa kan kakana za a yi dukkan wannan zirga-zirgan a daidaita shi su masu yin zirganiyar su ci unhwanin zirganiyar da suke yi ita ma kasar Nijar ta ci unhwanin wannan zirganiyar yanzu a Eshel duniya wannan yana kawo matsaloli in kun ɗauka ƙasashen turai su ma me yasa suke ta matsi don kowa ya yi wannan kundin kudan dai kowace ƙasa tana tunkara irin ga matsaloli ne bakin aure suna kawo matsala in kun ɗauka yanzu jihar agadas da adda kai waɗannan bakin haure inda ke biyowa su ta yi libi su wuce su ta yi turai rike su da ake yi nan yana haifar da matsala in kun ɗauka wa'anga 'yan najeriya da ke jihar difa refugee ko kuma 'yan mali da ke jihar tilibiri yana haifar da tashin hankali sosai sai dai a tabaki abubakar lamin na kungiyar karaspi mai tallafa bakin haure da 'yancin rani turawa ne ke tilasta kasashen mu daukar waɗannan matakai masu tsauri biye da rashin shugabanci na kwarai daga magabatan afirka turawa dai ne suke so daga bakin agares a ce duka yan afirka ta yamma kan su wuce su je alorki gaskiya ba gaskiya bane ne kwa kasar niger ta yi respectan waɗansu ka'idodi na cikin harkar sai yawo nigeria da yawa suna cikin kasashe kamar su nigeria su su cote d'ivoire don suna walwala kenan muna so mu ma yan kasan nan a bar su su walwala a cikin kasan mu ta niger kwa ma'aikanta suna da nasu lahi wajen raba arzikin kasa kwa wani bi mutane ba su samu suna suna cin amfanin shi dole ne aka ci abin da yasa ku su cikin wuta zahi kwa mutum yana zama cikin talawanci ba da abin da za ci ba da abin da za yi kuma gashi rashin damana da kyau wanda ya kamata babu samu abinci da kyau don kowane matsaloli suna sa mutane vraiment su ce za su hita su je su nemi abin za a gyara musu rayuwa su taimaki gida shi kuma an dilo muhammad lawali na hukumar kare haƙƙin da adam ta siyan da yashi cewa jami'an tsaro ma na cikin masu takura yanci rani don haka ya zama wajibi a sa dokokin da za su bugun su har da ma'aikatan gwamnati suna gallaza musu kamar kuka ɗauki 'yan najeriya kuka ɗauki 'yan mali kuka ɗauki 'yan iran suna wucewa nan wurin ai kuna gani bakin boda wani biyan da ake musu jami'an tsaro suna musu abubuwa na marzo na cin zarayi to shi ma ai baya da kyawu tunda mu muna da wasu eh, dokoki na su yawo wanda sun ka ce in kai dan Najeriya ka zo nan nijar gidan ku ne in kai kai Najeriya to kai kana ina ba kuna gani ba ana musu wannan abu ya kamata ai bai kamata ba wannan abubuwa duka zamu tantauna bisa gare su kuma su kanka su wanda suke doka wasu duke suna mika ma wa'annan jami'an tsaro da komai da komai su za mu gaya musu bai kamata ba in kana da takardunka kana da fasfor ɗinka don za ka ba wani wata dukiya ko ko dan ne za a zo a muzuna mutum ko a wancin mutumci kamar ba mutum ba kamar dabba kungiyoyin kan haƙin da adam sun ce daga yanzu babu zama za su ci gaba da waye kan yanci rani da bakin haure don sanin haƙoƙinsu da abin da ya rataye kansu salisu isa maraɗiyar fi hausa